sai kuma ya ce salati na gaba ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahima innaka hamidun majidun kawai abinda muka samu bambanci tsakanin wannan salatin da wancan kaga wannan yace Allahumma salli ala Muhammadin sai ce wa ala azwajihi wa zurriyati kaga an ce a can ali Muhammad ko to kenan wannan yana nuna mana iyalan gidan annabin nan akwai matansa dan ya ce wa ala azwajihi duk wanda zai yi salati to lalle ya iya sa salatin da matan annabi tunda matan annabi iyalinsa ne da zurriyarsa kama sallaita ala ali Ibrahima sai ce wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kuma kama barakta ala ali ibrahim da aka ce ali ibrahim ba nan ba a ce wa ala ibrahim ba ai ali ibrahim ibrahim ya shiga ciki ai ko ba ka bane yawwa innaka hamidun majid wannan riwayar imam bukhari ne da muslim su wannan yana nuna mana cewa waɗanda suke cire matan annabi a cikin iyalansa sun yi kuskure tunda kaga ashe matan annabi suna da darajar da an ce an ce an zo